Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a cikin labaranmu na wannan lokaci za mu tattauna da kuma yin tsokaci don gani da wata ziyara ta musamman da wato shugabannin sojojin jamhuriyar Nijar suka kai kasar Chadi mun kawo muku rahoto kan al'amarin a yau za mu bayyana muku cikakken rahoto da kuma babban dalilin zuwan wannan sojoji zuwa ƙasar Chadi duk da dai shugaban na kasar Chadi ana ganin sa yana ɗaya daga cikin manya-manyan mambobin ƙungiyar ECOWAS ƙungiyar ECOWAS da za a iya cewa ba a shiri tsakaninta da jamhuriyar ta Nijar kuma tana ɗaya daga cikin wato abin da ya jefa kasar ta Nijar cikin halin haula'i yanzu haka dai a jamhuriyar ta Nijar ana karancin wato a takardun kudaden kasar Faransa ma'ana sefa wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da yasa jamhuriyar ta Nijar da ta kai wannan ziyara da ma kokarin bayyana ma duniya halin da take ciki na kokarin buga sababbin kuɗaɗe nata na kanta wannan dai su ne samfuran kuɗaɗen da ake tunanin cewa Nijar din za ta buga nata kuma ana ganin cewa matukar Nijar din ta buga za ta samu sauki da kuma wato wahalhalu da kuma ta takura mata da kasashen duniya ke yi musamman aka dauki kasar Faransa da kungiyar Ecuador da ka kakaba mata takunkumai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da waraka sannu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo labaran mu na Nijar labaran da muke tattaunawa kan al'amura da kuma abubuwan da ke wakana a yanzu haka a wannan sati dai tawagar sojojin na Nijar ta karbi tawagar kasar Rasha bayan wannan tawaga ta rasha akwai batun zama da kungiyar ta ecowas sannan kuma dai kafin zaman firaminista talamin zain ya kai ziyara a kasar ta chadi kuma an tattauna bayan da suka samu kyakkyawar tarba ga shugaban kasar na chadi sai dai kuma ana ganin cewa shugaban kasar na chadi ya yi ji daɗin wannan ziyara sakamakon cewa yana ɗaya daga cikin wakilan da ecowas ta sa domin dai sasantawa tsakanin su da wato ita nijar ɗin gaban kasar dai na chadi ya tare ƙasar biyu sun yi manya-manyan janar na soji na Nijar da ma firaministan kasar Yanzu haka dai an tattauna bayanai da dama wanda za su kawo ma Nijar din mafita da ci gaba. Sai dai kuma babban abin da ke faruwa shine rashin sakin shugaba Muhammad bazum Ana ganin shine babban matsalar da ta kara jawa ga muhuriyar ta Nijar waɗannan matsaloli. sai dai kafin wannan lokaci shugaban wato a gwamnatin ta nijar mr lamin zain ya alkawalin cewa za su saki shugaba muhammad bazum din sai dai ba a wannan lokaci za su sake shi ba amma yana da da cewa gwamnatin ba za ta ci gaba da rike shi ba za ta sassauta mara kuma ta sake shi domin zama da iyalansa kuma ana ganin ita ce hanya mafi sauki domin kawo wannan matsaloli da takunkumi matukar da aka saki shugaba muhammad bazum din ecos na iya sassauta wa nijar din musamman mata ta fuskar takunkumi.